Hukumar 'yan sandan jihar Filato ta sha alwashin gurfanar da mutane goma sha tara da take bincike kan kisan tsohon daraktan gudanarwa a helkwatar rundunar sojan Najeriya janar Idris alkali mai ritaya a gaban kotu. Da yake faredin waɗanda aka kama wa manema labarai, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Filato Matthias Tiopef ya ce goma sha uku daga cikin mutanen ana zargin su ne da laifuka da suka hada da hannu dumu-dumu wajen kisan janar ɗin, yayin da wasu su sun gani ko sun fahimci abin da ya faru amma suka ki kai rahoto wa jami'an tsaro. Jami'in 'yan sandan ya ce shida daga cikin su kuwa da suka hada da sarakunan gargajiyan yankin guda biyu sun kawo kansu ne ofishin 'yan sandan bayan an bayyana su a matsayin waɗanda ake nema ruwa a jallo. Yayin da ya ce suna kan neman wasu mutane biyu da su ma suke da hannu wajen kisan janar ɗin. Suspects will be charged to court as soon as possible. Ya ce za a gurfanar da waɗanda ake zargin a gaban kotu nan ba da jimawa ba. Da manema labarai suka nemi sanin ko me yasa ba a nuna musu gawar marigayin yayin da jami'an tsaro suka ce sun same shi ba sai ya ce. The community was involved actively when we were at the pit. and they saw whatever happened and the press was also there. Ya ce al'ummar yankin suna tare da mu lokacin da muke wurin ramin kuma sun ga duk abin da ya faru haka 'yan jaridu ma suna wurin. Kan batun koya za a tabbatar gawar da aka binne na janar alkali ne sai jami'an 'yan sandan ya ce. Our experts came and took sample of what uh, we've got. And that is why I've uh, authoritatively informed you that scientific investigation is still ongoing. Ya ana kan bincike ƙwararru sun zo sun ɗauki samfurin abin da muka samu, shi yasa nake gaya muku cewa ana kan binciken kimiyya. Lauya mai magana da yawun al'ummar yankin da aka samu gawar janar ɗin, barista Godfrey Matthew, yace sun gamsu da matakin da hukumar 'yan sanda ta ɗauka na gurfanar da waɗanda ake zargin a kotu. Sun kai su kotu ya fi mana sauki. Duniya, abin da muna so kenan kotu ta ɗau mataki ta bincika su ne sun kashe marigayi janar alkali idris kotun za ta tabbata da cewa ko su ne sun tona kabarin nan ko kuma su ne sun sa shi yanzu muka gama magana da wani nan anguwa da suka ce suka samu jikin sun je suka kira mai angwa da jama'a shi to shi bai gan jikin da sun samu ba ya ga suna cire wani abu ne ba wai ya gan jikin mutum ba ya ce tun da abinda sun je sun samu kenan Allah ba su sa na yi farin cikin da za sun ce su kai su kotu Allah sa mu ba kotu Allah ba mai gaskiya nasara Tuni dai aka binne gawar janar Idris alkali mai ritaya a Abuja. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.